Hama Amadu na ɗaya daga cikin fursunoni 1,540 ɗin da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya yi wa ahuwa a ƙarshen makon jiya da zumar rage cunkoson jama'a a gidajen yarin ƙasar ta Nijar a matsayin wani ɓangare na matakan daƙile yaɗuwar cutar COVID-19. Bayan dawowarsa gida a wajejen ƙarfe tara na dare da 'yan mintuna a jiya Litinin, jagoran 'yan adawar ya kira taron manema labarai a yau talata 31 ga watan maris a gidansa inda ya yi wa magoya bayansa godiya kafin ya gargaɗi jama'a akan illolin cutar coronavirus ina ji wasu suna ce a a ci tafarnuwa wasu ke ka sha a tai mai zahi wasu ke ka yi kaza da kaza duk karya ne coronavirus hal yanzu dai ba a san ba abin da zai taimako mutum da ya kama ka don haka ne an kace kowa ya zamna gidan shi kar ya yi shiga-shiga kar ka taimake shi ka kai wannan cuta wajen wasu mutane tsohon firaminista bugo da ƙari shugaban jam'iyyar adawa ta model lumana ya yi kiran 'yan nijar su daina sanya dalilan siyasa akan maganar annobar ta corona a yadda likitoci suka bayyana taron jama'a a matsayin hanyoyin yada wannan cuta hamma amadu ya bukaci magoya bayansa su dakatar da kai masa ziyarar taya shi murnar fita daga kurkuku har zuwa lokacin da abubuwa za su daidaitu ina kira ga mutanen nijar da allah da annabi wannan coronavirus mu tashi mu duka kar a sa siyasa a ciki mu yi dubara allah ya raba mu da shi mu bi abin da an kake mu yi don haka ne tun da na zo daga filange na roƙi mutanen partina kar kowa ya zo kun gani da kun ka zo babu wanda kun ka gani don tsoronta nake ji ma duk mutane da na sani tsoronta nake ji game da duk mutanen niger don da akwai jama'a lokacin nan ne ake yi siyasa da mutane sun mutu babu siyasa a watan nuwamban da ya gabata ne tsohon kakakin majalisar dokokin kasa bugo da ƙari ɗan takarar jam'iyyar model lumana na 2020 hamma amadu ya dawo nijar domin kammala watanni takwas ɗin da suka rage ya yi a gidan yari bayan da wata kotu ta yanke masa hukuncin zaman wakafin shekara guda saboda samunsa da hannu a badakalar safar jarirai a wani lokacin da yake gudun hijira a ƙasar faransa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar